Assalamu alaikum ya jama'a. Sunana Professor Usman Yusuf. Ni ne babban sakataren hukumar nan da ake kira NHIS, uh, hukumar uh, asusun lafiyar ƙasa. So jama'a za su tambaya me yasa ne rigingimu da yawa a wannan ma'aikata. Da na zo, daga America na zo aka bani wannan aikin. Ban taɓa ganin shugaba ƙasa President Muhammad Buhari ba, ya bani wannan aikin. Sadda ya bani wannan aikin, na yi alkawari ba shi nemawa ba. Allah da ya mu ne muwa cewa zan rike wannan amana don wannan ma'aikata ce ta amana wanda an ba ku kuɗi ka rike na amana a taimaka ma jama'a sun je asibiti da na zo dole in gane ya ma'aikatan nan take na zauna sai in ɗauki takardu ina zuwa ina ta karatu tsakar dare in gane kuɗi nawa aka sa cikin wannan ma'aikata kuɗi nawa suka tafi meye aikin ma'aikatan nan aikin da ma'aikatan da ya kamata ta shi ne dukan mu najeriya mutane yau 180 na miliyan ya kamata suna moriyar wannan ma'aikata amma abin da na gani ba kyan gani miliyan mutane uku kawai na ce dalili akwai wasu dillalai da ake kira HMO to wa'anda NHIS ba mu ɗaukar kuɗi mu ba asibiti kai tsaye sai mu ba wa'annan dillalan da ake kira HMO yadda ake yi da sai a ba su wannan kuɗin wata uku kafin jama'a su je asibiti don su biya asibiti amma ba su biya jama'a mu sai su je asibiti ana wulakanta su na ce in ji dalili ni yasa ake ba wa'annan kuɗi su ki biya me suke da kuɗin aka ce ko suna ajewa a banki wata uku su dasa shi ko kuma suna sayan fan da dala ko kuma suna amfani da shi eh, banki ya basu bashi kudin jama'a fa jama'a na zuwa asibiti ana wulakanta su don ba a biya ba baccin kuma mu nhis mun biya sai ce laifin wane ne kaga dai mu ne nhis mu ya kamata mu kula kuma ba mu kula ba duk wani lalacewa da ka gani laifinmu ne don ba mu kula ba na farko kenan su kuma HMOs din nan muna ba su kuɗi ba su badawa su kuma asibiti ba su kula da mutane sai na ce wai su waye HMOs din nan na zauna na yi bincike na duba na duba na ga masu HMOs din nan manya-manyan mutane ne na 'yan siyasar da ta gabata masu kuɗi a ba su kuɗin jama'a maimakon su ba jama'a eh, a biya asibiti amma ba su biya na ce wani irin rashin imani ne wannan na ce to yadda zan yi kuma dukansu ba su da lasin duk lasin ɗinsu ya ƙare tun shekara 2016 eh, wasu kuma tun 2013 sai na tambaya na ce babban bankin ƙasar nan zai iya ba eh, eh, banki kamar zenith bank Eh, kuɗi bai da lasin a'a ni likita ne ina iya zuwa asibitin aikin likitan ba da lasin to me yasa kuke ba kuɗin jama'a ku ba wa'annan ba su da lasin me yasa sai na ce yanzu duk mu a ƙasan nan in yana son ba shi lasan sai ya je asibitin da yake aiki duka ko dubu nawa ne ya je an so takarda an sa hannu babban likitan asibitin nan ya ce ba mu bin su bashi ba su bin ba mu bin su bashi to yanzu sun lura cewa ba za su iya ba kuma yanzu manya-manyan likitoci suna bugo mani suna sa mana albarka cewa cewa wa'annan mu suna biyan su kuma za su biya kaflillahi duka don ba kudin su bane kudin jama'a ne sannan na ce ma manya-manyan likitoci a asibiti dole a rika kula da mutanenmu don duk kuɗin da muke bada za mu duba mu gani me ake yi da kuɗin ba mu ba da kuɗi ba don a sai manya-manyan motoci ko a je a biya albashi kuɗin nhis ya kamata ya taimaka ma mutane in sun zo ba su lafiya a asibiti to ya jama'a ku tambaya ku ji me yasa aka ce an mai dakatar da ni aiki wannan alhamis da ya wuce na gaya muku muna dubawa za mu ba su ko to duk mun gama wannan alhamis din ne zan je in gaya ma board in ce ga wanda ya ci lasin ga wanda bai ci ba kuma wayanda ba su ci ba din manya-manyan HMOs ne saboda aka sai suka yi sauri suka ce sun dakatar da ni aiki kama ma mutum ku ba san don ba a san a sani to duka wannan rigingimun da kuke ji HMOs ne wa'anda suke zalunci da wa'anda ba su biyan kudaden asibiti duk suke haddasa wannan suna zaton in sun ce an sallame ni an dakatar da ni aiki ko an ta jaridu zai hana ni yin aikin da nike ba su san ba gaskiya ai dole a yi ta kuma za mu ci gaba da yin ta sai sun biya kuɗin jama'a kuma aiki muka zo mu ma jama'a daga ni hasu duk ƙasan nan inda na je daga katsina har asaba har oweri har ilori duk inda na je ina shiga asibiti in ga yadda mutanen mu ke wahala in san dalilin da nake kan kujerar nan kuma duk mai wani matsayi a gwamnati daga jiha har local government ya kamata ya rika shiga asibiti ya ga yadda jama'a suke saboda haka duk suke biya ana ta wannan abu na ce inda sata na zo in yi wannan ma'aikata ba za a ji ni ba Ta mu shiru ai ta satan yadda ake yi da kudin nhis na faɗi na ƙara faɗi cewa kudin amana ne kudin da ya kamata a biya mutane su zo asibiti to da duk rigingimun nan da kuke ci gaza da kaza kaza duka wayannan hmos din ne yake biya don ba su son aikin da nake kuma aiki yanzu na fara yanzu na fara zan zage damtse sai sun biya zan zage damtse sai sun yi gaskiya zan zage damtse cewa amma mutane jama'a aiki kuma duk wani da ke aiki da su manya-manyan mutanen nan duk komin girman su ai ba su fi jama'a ba hmm? komin girman su ba su fi jama'a ba jama'a ya kamata mu yi ma aiki a zo ana rike kudin jama'a jama'a na wahala asibiti mata na mutuwa yara na mutuwa asibiti duk abin da za su ce su ce ni na san zuciyata kuma allah da ya ya san zuciyata in sata nike so ba za ku ji ni ba sata kuɗin nhis haramiya ne kuma ba zan yi shi ba ka ya jama'a ku manta da duk abubuwan nan da mutanen nan suke cewa magana gaskiya ne ba a son gaskiya ƙasan nan kuma za mu ci gaba da yaƙi yanzu aka fara amma ba zan iya yi ni kaɗai ba ina buƙatar goyon bayan ku da addu'a ku yanzu muka fara na gode kwarai da gaske